and subscribe. ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da kai da zarar ɗora shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwa in baka mance ba kana tare da tashar Harisi Tech. tambayar mu a yau ita ce dan allah me yasa za ka ga mutane da dama in suka yi bidiyo za su roƙi cewar a danna musu subscribe to amma abin da na kasa ganewa mutanenmu zahi za ka ce dan allah a danna ma subscribe za ka haɗa mutanenmu da allah da annabi sai kaga bidiyo ya samu sama da views dubu ɗaya dubu biyu har dubu uku amma in ka diba subscribe ɗin da ka samu a wannan bidiyo sai ka ga kwata-kwata wani lokacin ma ba sa wuce hamsin zuwa sittin da a ce in bidiyon ka ya sami views dubu biyu za ka samu subscribe ko ɗari biyar ne kaga ai da mun ringa da ba mu sha wahala ba amma wallahi za ka ga wata channel ɗin tana da views sama da dubu ɗari amma wallahi ba ta da subscriber dubu ɗaya don allah roƙona a yau shine ne ringa daurewa muna yi wa junanmu subscribe Dan allah ba na ce zan ma dole ba ne taimako muke nema sannan muna roƙon masu kallonmu Dan allah duk wanda ya shigo wannan bidiyo Dan allah ka daure idan baka danna mana subscribe ba to don Allah ka danna sannan ka yi mana sharing wannan bidiyon ba iya mu kaɗai zai amfana ba zai amfani mutane da dama don Allah muna roƙon da ka yi mana wannan alfarma. ba mun ma dole ba ne amma ka yi haƙuri don Allah ka danna kar ku ka tasan ce ni bebi na ce mu huta lafiya mu haɗu a bidiyo na gaba mun gode